ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan guda ta tabbata ga Allah ubangijin talakai mai komai mai cikakken iko wanda ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na laraba goma ga watan jima'a ula hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam daga makka zuwa madina a shekara ta 1443 wanda yi daidai da sha biyar a watan disamba shekara ta 2021 miladiya Allah ya ƙara ya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani wanda ke nan ba tara. yakubu avenue daura daga ladima road angwarimi jihar kaduna wannan ƙasa ta mu ta nigeria muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka riyadu salihin na abu zakariya'u yahya bin sharaf an-nawawi ash-shafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a shi muka kwana a babi na goma sha uku babun fi bayani kasratu turuqil khair wato babi na goma sha uku a wannan littafi mun kwana a hadisi na goma sha uku dan za mu tashi a jerin gwanan majalisin wannan karatu shi ne majalisi na tamanin da hudu za mu tashi inda malam yake cewa asalisu asha. hadisi na goma sha uku a wannan babi عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله har ila yau daga abu huraira Allah ya ƙara yadda a gare sa ya ce lallai manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa ya ce iza tawabba al'abdul muslimu duk lokacin da bawa musulmi yayi alwala sai ya zo da jumla shartiya. wato duk lokacin da musulmi bawa yayi alwala awil mu'min ko kuma bawa mu'mini kaga magana biyu ne musulmi kowane musulmi mumini wato wanda yake mai imani saboda akwai bambanci tsakanin musulmi da mumini musulmi shine wanda ya nika al'amarinsa zuwa ga ubangiji amma imani da bai yi karfi a zuciyarsa ba wanda zai hana shi saba dokokin Allah shi kuma mumini imani ya kafu a zuciyarsa shi sa malaman tauhidi suke cewa kullu mu'min muslim wa laysa kullu muslimin mu'min dukkan wani mumini musulmi ne amma ba kowane musulmi bane mumini me yasa suka faɗi haka suka ce ai Allah madaukaki ya ce qalatil a'rabu amanna kauyawa wanda suka zo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka shelanta suna kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah na daki sai suka kasa kawukansu kowa ya tsaya kofar daki daya a shelanta kai duk dakin da yake zai ji don ai ka san dai ba dan kauye ba wanda zai wannan wankan to shine Allah ya ce qalatil a'rabu amanna kauyawa sun ce mun yi imani sai Allah ce ne kullum tu'minu walakin qulu aslamna Allah ya ce ka gaya musu ba ku yi imani ba sai dai ku ce kun miƙa wuya zuwa ga Allah walamma yadkhulu al-iman fi qulubikum har yanzu imani bai riga ya zauna a zukatanku ba sai nuna wato mumini musulmi ne amma ba kowane musulmi ba ne mumini to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa ghassala wajhahu mutum da ka zo yin alwala sai ka wanke fuskanka kharaja min wajihi kullu khati'atin nazara ilaiha bi'ainihi ainihi al-ma kharaja min wajihi ya fita daga fuskansa kullu khati'atin ay kullu khati'atin kharaja min wajihi dukkan wani laifi da mutum yayi tsakaninsa da ubangiji a lokacin da kake alwala ka zuba ruwa a fuskanka to wannan ruwan da kake wanke fuskanka da shi yana kankare yana kakkaɓe dukkan wani kuskure kana wato nazara ilaiha bi ainihi wanda yayi kallo ko yayi dubi da shi da idansa ma'al ma'i tare da wannan ruwan da kake wanke fuskanta da shi wato wannan yana so ya nuna maka darajar alwala da musulmi yake yi idan ka zuba ruwa a hannu ka wanke dukkan abin da ka taba na kuskure to yana kankare shi lokacin da kake alwala lokacin da ka ibo ruwa ka gunsa kai kurkuran baki ka tofar wannan ruwan da ka tofar na ƙarshe yana fitar da kurakuran da kai na kalmomi marasa kyawu wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da al'ummansa kada musulmi ya sifanti da irin wa'annan kalmomi haka lokacin da ka shaƙa ruwan wani abin da ka shaƙa na saɓan Allah wanda yake ana shaƙansa ne to wannan shaƙan da kai da ka dace ka kankare shi ya fita daga hancin ka ibo ruwa ka zuba a fuskanka to shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace abin da mutum ya kalla da shi na sabon Allah to za a wato wannan ruwan na wanke shi yana kankare shi inda Allah ce wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim Allah ce ka gaya wa al'ummanka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka gaya wa mu'minai yaghuddu min absarihim sirrin idanuwansu wa yahfazu furujahum sannan kuma su kasance al'auransu kada su sanya shi sai inda ke halaliya gare su ga ai Allah ne ba da doka mu rinsa mu ko to lokacin da mutum ya dan yi kallo wannan kallon da yayi ya kalli matar da bata halatta da shi ba kuma kallo na farko akan kuskure in ya kura to wannan laifi ne an fahimci matsalan to wancan da ya na kan kuskure lokacin da ya zuba ruwa a fuskarsa yana wanke shi to yana kankare wannan kallon da ya na kuskure wanda baya halatta gare ta ana kankare masa wannan zanubi aw ma'a akhir qatr al-ma'i manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ko kuma tare da dugon ruwan karshen da zaka wanke fuska da shi ba in ka zuba kana sa nuka tuda ba to wannan cuɗan ruwan ƙarshe da zai daga daga fuskanka ya kankara zunubin da kai na kallo yanzu misali ko gilmawa kake yi a gida wato a hanya ai haramun ne ka leka gidan mutum musulunci ya haramta ka leka gidan mutum ka zo wucewa irin ka zo wucewa ya juyi wanda za ka yi ko kila a mutu ko mashin sai ka hango wani gida direct ka ga wani mutum ko mace a wurin ka ga haramun mutum ya to wannan da ya na kuskuren in ya zuba ruwa ya wanke fuskarsa wannan kuskuren ana kankare masa zunubinsa da shi ɗugon ruwan ƙarshe da ya fito a fuskarsa ya kankare shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa idza ghasala yadayhi duk lokacin da ya wanke hannayensa kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana baqashaka baqashakaha فشطها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الظروب فذا الله صلى الله عليه وسلم يتي خرج من يديه كل خطيئة dukkan كسكري كولي في ديي زي فتح zai كان بطشتها يداه wanda hannayensa guda biyu suka damke ka saboda ai baya halatta mutum ya taɓa abin da Allah ya haramta masa to duk abin da Allah ya haramta hannun mutum ya taba da shi wannan ruwan da ke wanke hannu da shi yana kankare wa'annan zunuban ma'al ma'i manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce tare da wannan ruwan da kake sawa kake tuɗawa. aw ma'a akhir qatr al yace ko kuma shakkun rawi ko kuma tare da ƙarshen dubar ruwan da zai fito daga hannunka lokacin da kake wanke hannu hatta ya khuruja naqiyan min adh-dhunubi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace har sai ya fita tsaftatacce daga zunubi kaga alwala ba karaman lada muke kwasa ba fa idza ghasala rijlaihi duk lokacin da mutum ya wanke kafafuwarsa ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce kharajat kullu khafi'atin mashat harijilahu ma'al ma'i aw ma'a akhir qatr mai hatta yakhruj haqiyan min adh-dhunubi yace kharajat kullu khafi'atin dukkan wani laifi ya fita mashat harijilahu wanda kafafuwarsa suka taka suka je inda baya halatta mutum ya je in ya taka ya je kaga yayi laifi ina fata an gane ko kuma wurin da yake wajen saban Allah ne sai ce a'a saboda abokinsa da ya ce shi ko kuma wani gidansa ne gayyace shi shi kuma baya so ya saba wa wannan gidan ko kuma baya so ya bakanta wa wannan abokin rai ko kuma baya so ya bakanta wa makwabcinsa ko wani abokin hudda na kasuwanci sai ya biye masa ya je wannan wuri inda ayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Ali bin Abi Talib ruwayan Imam Ahmad a cikin musnadinsa ya ce la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq babu biyayya ga wani halitta a cikin sabawa dokar Allah duk wani mutumin da zai sa ka sabawa dokar Allah ba za ka mai biyayya ba to kaga idan ya biye wannan kafafuwan da ya taka ya je in ya faranta masa rai idan ya zo yin alwala yana wanke kafafuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kafan da ya taka yayi wannan ana kankare masa zunubi tare da karshen rugon ruwan da ke fitowa daga kafan hatta ya khuruja naqiyyan min adh-dhunubi za Allah sallallahu alaihi wasallam yace har sai ya fita tsaftatacce daga zunubansa kaga wannan yana so ya nuna mana hanyoyin da ake kankarewa mutum musulmi zunubansa na da yawa ko daga ciki akwai ne alwala musamman ma irin wannan lokaci lokacin sanyi ai ba kowa bane ke jurewa shi ta zaka ga wani yana ta kokari sai ya yi maintaining din alwalarsa ba su yi taɓa kaga a cikin yin alwala gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fitar mana da fiqhun da ake samu wajen jaddada alwala kaga mutumin da ke jaddada alwala ba ɗaya ne da mutumin da zai rike alwala ina fata an gane ya daɗe yana abin nan dinsa kaga wancan yana ƙara samun lada kuma ana kankare masa zanibi amma don wancan ya yi haka ba a ce ya yi laifi ba amma tun da kai musulmi ne hanyar da za ka dinga samun lada kuma hanyar da za a dinga kankare maka zunubi kai shi kake so Tun da dukkan mu muna saba wa dokar Allah ko sai dai na wani ya fi na wani ne to sai mutum ya kwaitar da kansa akan yin haka tunda daman wannan hadisin ya yi daidai da babu babin da ke a akan bayanin hanyoyin alkhairi na da yawa to daga ciki akwai yawaita yin alwala an yawaita yin alwala yana gadon maka da ƙaunar Allah Allah ya soka ya baka aljanna Allah madaukaki yace inna Allah yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin lalle Allah na son masu yawan tuba kuma yana son masu yawan tsarkake kawukansu Bilal ibn Abi Rabaha radiyallahu ta'ala anhu Azza Allah sallallahu alaihi wasallam yake tambayansa wai me kake yi ne na ji sawun kafanka a gabana a cikin aljanna manzala ke tambayan bilal sai bilal ya ce ya ma'aikin Allah babu alwalar duniyar da zan yi sai na bi ta da raka a biyu sai manzala ce to wannan shi ne kaga alwala da ne sallah wannan shi ne malaman fiqh su kira sunanin wudu sunnar alwala ko da lokacin ka. aka haramta wa mutum yin sallah ne in dai mutum ya alwala in ya raka abin nan bi ba saboda shi an jingina shi ne da alwala ko da yaushe kana zaune alwala ka ta warware sai ka je ka sake alwala kana sake alwala kana zuwa kai raka biyu bilal ya ce haka nake yi kowane lokaci bilal ya ce to wannan shi kai ka wannan daraja kaga kenan akwai ayyuka da yawa na alkhairi da mutum zai yi wanda zai ɗaukaka darajarsa a aljanna a wurin Allah wanda kai ko ni din ba wanda ya sani wannan babin yana karantar da mu irin waɗannan hanyoyi ne malam yace rawahu muslimun wannan hadisi imamu muslim ya rawaito sa a cikin kitabu Sahara, babu khuruj Kafaya ma'a ma'il wudu babin da ke magana akan kan zunubai tare da ruwan alwala kaga ashe kidan yana da falala yawaita sabanta alwala yana ƙara wa mutum ƙauna ta ubangiji tunda Allah ya ce yana son masu yawan tsarki kawukansu to ko da yaushe mutum ya lizimta wa kansa in yana cikin alwala alwalar ta warware ya je sabanta sabon alwala wannan yana daga cikin hanyar da Allah ke ba mutum kariya daga sihiri kariya daga kafi ko dabo in dai za a yi wa mutum mutumin da yake yawaita tsarki za ka ga Allah subhanahu wa ta'ala yana kare shi daga irin wannan guba Allah kare malam yace ar-rabi'u ashara hadisi na goma sha hudu anhu an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala har ila yau daga Abu Hurairah Allah ya kara yadda a gare sa daga ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gari shi da alayensa qal anna Allah sallallahu alaihi wasallam yace as-salawatul khams wal jumu'atu ila al wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun lima bayna idza idan al-kaba'ir Allahu akbar yace as-salawatul khams sallolin nan guda biyar ana kankare zunuban bawa a cikin tsakanin kowanne yanzu ba gashi mun yi magariba ba muna jiran me isha'i daga magariban nan zuwa isha'i idan muka nisanci kabira daga cikin kaba'irai na zunubi Allah subhanahu wa ta'ala zai kankare mana kananan da muke muka aiwatar da su a baya gane daga yanzu ba mun yi magariba ba muna jiran isha'i idan muka irin da isha'i muka kiyaye kaba'irai ba mu yi su ba har zuwa sallan asubahi ƙananan kurakuran da muka Allah zai kankare mana su haka kuma daga asbahi zuwa azahar idan muka nisanci kaba'irai Allah zai kankare mana ƙananan daga azahar zuwa la'asar idan muka nisanci ne kaba'ir Allah zai kankare mana ne ƙananan daga la'asar zuwa magariba haka shine manzo Allah ce salawatul khams wa'annan salloli guda biyar ana kankare wa mutum wato ƙananan ah, ƙananan ƙananan amma da sharaɗin in mun far manya-manyan ai jiya ne muka yi a ah, jini ya tambaya ko akan sa'atul ijaba ko lokaci na amsa addu'a ranar laraba kamar za Allah sallallahu Alaihi wasallam ya karanta da mu akwai lokacin da idan kai addu'a kai tsaye Allah yana karɓar ranar laraba da ranar Juma'a. kuma lokacin daga me daga azahar zuwa la'asar in ka taya ka roki Allah a ɗan wannan gabar to insha Allah kawai ka jira biyan bukata jabir ɗan abdullahi ya ce tun da na ji wannan hadisin daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bukata bata taɓa taso min a rayuwata ba in na kintaci wannan lokacin na roki Allah face sai na ga biyan bukata kaga wannan har ibn taymiya yake cewa adan jabir an abdullahi ya faɗa haka ba da sai mu ce wannan ya banci waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka imamul baihaqi ma ya faɗi ina fata an gane kaga wannan yana nuna maka darajar wato amfani da wannan du'a to sallolin nan guda biyar ana karkarewa mutum zanabansa wal jumu'atu ila al jumu'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace daga juma'a zuwa juma'a karanta hadisi a baya ko ranar juma'a mutumin da ya je masallacin juma'a ya je da wuri ya yi shuru ya saurari hudu ba kuma bai gusar da dutsen da ya makale a ina a goshin shi ba za a me za a ɗaukaka darajarsa ko za a ba sa mai halala da kankare masa zunubai na tsawon kwana guda bakwai da ƙarin kwana uku sai zama nawa kwana goma kuma wani baka ce ma wani ya yi shiru ba wato kara zaune sai ka gone na wasa ko haka kawai aika ce mai yi shiru Allah ce in baka yi haka ba to za ka samu bonus a wurin Allah kaga na wannan kenan sannan kuma wanda ya saurari jima'an ya saurari liman yana hudu ba har ya idar kaga ya samu wannan falalar sannan wanda ya karanta suratul kafi shi ma ya samu tsari kan wannan kwana goma shi ma in aka hada ya zama kwana nawa kenan kwana ashirin to balle a ce duk juma'a mutum na kiyaye wannan duk juma'a a ce mutum na kiyaye wannan idan ya je masallaci tsit ya nutsu da sauraro hudu ba ko da limamin baya fassara hudu ba shi dai yana sauraro ba manzala ce tsara ba kuma bai sa hannu ya gusar da dutsen da ke goshinsa ba abu wannan yana nuna maka ne natsuwa a lokacin da yake jin hudu ba saboda ne mala'iku karan kansu da suke tsaye a bakin kofar masallacin liman na zuwa za su nan da fayil ɗinsu saboda mahimmancin hudu ba za su zauna su saurari hudu ba kaga kowa ya kamata a ci shi ma ne ya natsu in mala'iku sun natsu domin babu aula ɗan adam shi ma ya ya natsu to shi ma wannan ranar juma'a kaga ya samu bonus guda biyu sannan tsarin bonus a kai shi ne akwai sa'atun ijaba lokacin da shi ma ake karɓar addu'an mutum Shi ne shi kuma bayan la'asar kafin faɗuwar rana na ranar juma'a shi kuma kaga wannan ai bonus ne aka bawa mutum musulmi wanda zai ɗaukaka darajarka kuma za ka samu lada a wurin Allah sai ce wa ramadanu ila ramadan daga azumin watan ramalana zuwa wani ramalana kaga shekara wancan na awowi shine salawatul khams ko wannan kuma juma'a wal juma'atu ila al juma'a kaga na sati kenan ko sai ce wa ramadanu ila ramadan daga ramalana zuwa wani watan ramalana kaga an samu ne shekara an samu na awowi an samu na sati sannan aka zo aka samu na me na shekara sai manzo Allah ce mukaffiratun ana kankare wa mutum zunubansa lima bainahunna abin da ke tsakanin waɗannan ababan amma da mai sharaɗi, da cikin batil kaba'ir da sharaɗin an bar manyan manyan kaba'irai to Allah zai yafi wa mutum kanana kaga wannan yana fassara maka wannan kaya da Allah madaukaki yake cewa in tajtanibu kaba'ira ma tunhaun nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima Allah ya ce tajtanibu kaba'ira matun hau? idan kuka nisanci kaba'iran da aka hana ku aiwatar da su Allah ya ce nukaffir ankum sayyi'atikum kananan zanabanku ni kuma na muku lamini zan kankare muku su ko da baku ce Allah ka yafe mun ba amma da sharaɗin kun bar wancan manya manyan sai ce wa nudkhilkum kuma za mu shigar da ku mudkhalan karima mashiga mai karamci ina kenan aljanna saboda Allah zai ce a ranar tashin kiyama udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun ku da matanku ku shiga aljanna ana karrama ku kaga wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana hanyoyin samun alkhairai masu ɗumbin yawa shine sirrin da yasa a ɗaya hadisin Bukhari da Muslim da yake kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba dukkan al'ummata za su shiga aljanna sai dai wanda yake qila waman ya aba ya Rasulallah! aka ce waye zai ki son shiga aljanna ya ma'aikin Allah sai ce man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba duk wanda yi mun biyayya to zai shiga aljanna wanda kuma ya saba min ya ƙi son shiga aljanna shi da karantansa saboda hanyoyin shiga aljanna ga sunan suna ɗewa birjik manzo Allah ya karantar da mu kuma ba a rena shi ko mun kankanta ai mun karanta hadisi a baya ya abazar la tahqiran min al-ma'ruf shay'a walau an talqa akhaka biwajhin talib ya kai abazar kada ka rena aikin lada ko da ka haɗu da ɗan uwanka musulmi da sakakken fuska ka rena shi duk inda ka haɗu da ɗan uwanka musulmi kai masa bishasha kai masa murmushi ha ah, wani masha Allah ina kwana kana biyu yi tafiya ne fara a cewa wani kullum cikin fara yake da za a ce kullum ne abu zan tsam ɗarira kullum fuskar shi a murtike ke ga mai magana ce to ni haka nake kuma sai in canza yanayi na ina ba ta gani kaga kuskure ne amma zala ce a tabassumu ala wajhi akhika sadaqa murmushin da za ka yi wa ɗan uwanka musulmi lada ne madalla musulunci in ba musulunci ba ina zaka samu irin wannan gara basa dariya ba ka yi satisfying ɗin kanka ina fata an gane na murmushi kai wato zaka san musulunci yayi yi nisa duk wani binciken da bature zai yi sai ya gama sai a ce maka an gama wannan wani right of ne na turawa suka yi suke ganowa wai malaman kwakwalwa suka ce sun gano mutumin da ke yawan murmushi ya fi samun long life and prosperity haka suka ce sannan kuma ya fi samun tranquility and reposement da zuciyarsa kaga wai su bincike suka yi mu kuma kaga manzala ya ce ne yin da ka da dan wanka ka ne ka sakan masa fuska wannan sakin fuskan zai kara maka natsuwa da annashuwa shi kansa idan ya ganka a haka in ya ji daɗi ba samu lada amma kullum mutum ya murtuke fuska ban zo ofis a yi gum na kwana ba ba mutum komai ba ko ka sakan masa fuska da ji daɗi kawo ne ya kawo ka kaza kaza kaza kaza to wallahi kaza su ci ka ka san yadda rayuwar take gaskiya babu abin da mu iya baka yanzu ka yi hakuri kaji da Allah ka yi hakuri wannan kalmar da ka je masa aya zai ji daɗi ko zai ce wallahi ni sakin fuskan ba da yamin na ji daɗi ni da ba bani komai ba da kuma ka ce to gashi kuma ka yi gum a ce ni ga dama bai ma bani ba ya wani murci tafi kamar mun kashe mai wani Allah ya samu dace malam ya ce rawahu musulmin, wannan hadisi shi ma imam muslim ya rawaito a cikin kitabu a tahara babul mukaffirati lima hunna majtunibatin kaba'ir malam ya ce al-khamis 10 hadisi na goma sha biyar anhu har ila yau daga abu huraira radiyallahu anhu qala Allah ya ƙara yadda a gare ta ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi da alayensa yace ce ala adullukum ala ma yamhu Allah bihi al-khataya ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط الله أكبر ماذا الله صلى الله عليه وسلم في أنفاني بحرف تنبيه وتوكيد ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا wai ashe ba na muku nunin abinda Allah yake kankare zunubai a dalilinsa ba kaga in aka ce wai kaga an jawo hankalin ne a sauraro ko zai ce ai ina so qalu wa yarfa'u bihi darajat kuma ya ɗaukaka darajar mutum bayan an kankare maka zunubi kuma a ɗaukaka ka a wurin Allah yanzu da yawan mu mun fito daga gida ko muka zo masallaci duk takun da muka yi daga gidanmu zuwa masallaci da Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ana kankare maka zunubi sannan ana ɗaukaka darajarka ina fata an gane gwargwadon yawan takunka gwargwadon yawan ɗaukaka zanubi wato kankare maka zunubi da ɗaukaka darajarka gwargwadon tazarar da gidanka yake da shi daga masallaci gwargwadon irin ladan da zaka samu kuma ka zo ka zauna masallaci kana jiran sallah ka'idar da wata sallan kana jiran wata sallah da Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya ajje mala'iku suna nan yanzu kanmu da muke nan suna mana ne suna cewa Allah ka gafarta wa wani kowa ana kiran sunansa ɗaya bayan ɗaya Allah ka gafarta masa Allah ka karbi tubansa Allah ka ɗaukaka darajarsa matukar ba kai abu guda biyu ba haka manzo Allah ce matukar baka tutar da wani ba cutar wannan ko da wayanka ne ringin da mutane za su juyo ko a cikin masallaci kan wani ko shi kenan za su daina maka addu'a ina ba ta an ne a kenan na biyu ka ɗan ɗauki wayanka ka buɗe whatsapp ko ka buɗe twitter ko ka buɗe instagram ko ko ka buɗe facebook sai ka ga wani abu ko wani ɗan write mummuna an ɓata wani ko an zagi wani ko an ci mutuncin wani sai ka yi sharing kana sharing mala'ikun nan sun nuna maka addu'a saboda ka cutar da wani labari ne false accusation ne ba ka san gaskiyan al'amari ba ka gani kawai ta dauka amince wannan sai na biyu shine mutum yayi hutu idan hutu ya kama mutum sai su kame to ina ga wanda kuma ya sha sadani ya shigo masallaci kaga dole za a ji wani ne garin ko kuma ka zo da riga mai dauda mai wari duk inda ka zo wanda ke kusa da kai yana dan yana zai ka ga ba dan toshe kunne ko kuma ya dan ɗauko turare yana ɗan haka ko kuma ba za ka gane ba kaga ka cutar da shi saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innal malaikata tata'azza mimma yata'azza minhu banu adam mala'iku na Allah a cikin masallaci suna cutuwa da abin da ke cutar da mutum su ma suna cutuwa da shi kaga wannan simfin mala'ikun kenan suna maka wannan addu'a sannan kuma akwai nau'i na biyu na mala'iku su kuma wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi hadisi ne ingantacce Bukhari da Muslim inna lillahi mala'ikatan sayyahin su kuma wa'annan wasu mala'iku ne masu yawo a doron ƙasa yaltahiquna hilaqa dhikr manzo Allah ce su duk inda ake ambatan Allah nan suke kintata suna gani in ya zo wucewa kamar yadda muka fara karatu kan idan ya zo wucewa sai ya gamu muna karatu sai kira sauran mala'iku sai ce halummu ila hajjatikun Gama ku dawo ga abinda Allah ya turo ku duniya domin sanan magani guda ɗaya. zo manzala ce suna zuwa sai su lullube mu daga nan har saman duniya sai Allah ya sa mana natsuwa ina fata an gane sai kuma rahamar ubangiji ya lullube mu sannan kuma Allah ya ambace mu a wurin mala'ikun da ke sama wurinsa to idan muka gama karatun ana gama karatu su kuma sai su koma su je gaya wa Allah fayil ɗin wane da wane da wane da wane su zo masallaci kaza sai Allah tambaye su ya kuka baro bayina sai su ce wa Allah Allah ce Allah ya fi su sanin halin da muke ciki amma yana so ya ji daga bakinsu, saboda a kamar ɗin da ya sa su sai su ce ya Allah mun zo musu dukkan da su suna ƙaunar rahamarka suna kwaɗayin aljannanka sai Allah ce sun ga aljannata sai mala'ikun su ce a'a ba su ga aljannan ba Allah ya ce me kuke gani inda za su ga aljannata sai su ce da sun fi kowa jajircewa wajen neman aljanna sai ce me kuma suke yi sai su ce suna neman tsarinka daga azabar wuta sai Allah ce sun ga wuta sai mala'ikun su ce a'a sai Allah ya ce da kuke gani ka sun ga wuta sai mala'ikun su ce ba sun fi kowa nisantan aikin da zai kai su wuta sai Allah ya ce bihim kudu kafartu lahu ina shaida muku na yafe musu sai mala'ika wani mala'ika ya ce to ya Allah akwai wane ba sallah da karatu ya kawo shi ba an ce mai alhaji wane yana zuwa masallacin sani dauda shi ma ya ce bari ya dan zo in ya ɗan gama ya yi maula abin ce tsaron sai Allah ce bihim kad ghafartu lahum shi ma dena ya yafe masa humul qaw la yashqa bihim bilisuhum duk wanda ya rabu inda ake ambatan Allah baya taɗewa na yafe musu abu wanda yana nuna maka amfanin ne zama a inda ake ambatan ne Allah subhanahu wa ko me kai a wurin ba asara amince wannan duk wannan ana samun shi a wannan sai ce qalu bala ya rasulullah wannan sahabbai suka ce ya ma'aikin Allah muna so ka nuna mana abin da Allah zai kankare mana zanaban mu kuma zai ɗaukaka dukkan mu qal sai manzo Allah ce isbaghul wudu'i ala al makarih cika alwala a lokacin da rai baya so shine lokacin sanyi ai in ka taba ruwa zaka ji shi ko yayi wani iri zaka ga ba kowa bane ke so ya taba ruwa to irin wannan lokacin alwala ya fi lada kun ji ɗaya kenan ko kuma yana ɗauka yana kankare maka zunubi sannan kuma yana ɗaukaka darajar ta a wurin Allah sai ce wa kasuratul khuta ila al masajid da yawan taku zuwa ga masallaci Wani zai ce to ai ni ba kafa nake da shi ba mota nake da shi eh gwargwadon tafiyar da kai daga gidanka zuwa masallaci gwargwadon ladan da baka samu a wurin Allah ina ba ta an gane wancan mai mashin gwargwadon tafiyar da kai daga gidanka zuwa masallaci gwargwadon ladan da baka samu kankare maka zunubi darajar darajarka shi sa a cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani mutumi gidansa na da nisa da masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai abokansa suka zo wata rana suka ce wane bari mu baka shawara me zai sa ba za ka siyar da gidanka ba muna tausaya maka saboda wahalar da kake sha ka siyar da gidanka da ke nesa ka dawo ka siya wani gida kusa da masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dan ka dinka samun wato hancin shiga masallaci sai ce a ba zan siyar ba ai ni takun nake so a dinga samun ladar shi sa ba zan gajiya ba zan ci gaba da tafiya kaga wannan ne yake nuna mana yana nuna mana yawan taku da mutum yake yi ko tafiya a mashin ko a keke ko a mota daga gidanka zuwa masallaci iya ladan da zaka samu a tsakanin da ubangiji a kan kare maka zunubi sai manzo Allah ce wantizaru salati ba'da salat da jiran sallah bayan wata sallah yanzu ba gashi mun yi magana ba to wannan zaman da muke yi zama ce ta ibada a wata ruwaya ma manzo Allah ce ana baka ladan sallah duk zaman nan da kai ana rubuta maka kana cikin sallah kai asara kaga ka yi asara ba kuma sai ka kasanta shi da sauran bayanan da muke yi a baya ko hada da shi wato ba karamin ɗaukaka darajar musulmi wato musulunci yake yi wa musulmi ba sai dai me da yawan mu ba sani ba wani yana ganin ma ya tsaya a masallaci ya jira daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza yana ganin kamar bata lokaci ne shi gara ya fita harkansa idan an kira ya dawo inda mutane suna sanin irin garabasan lada da darajar da ake samu wallahi ina gani da har kamfen sai an dubi waye zai shigo masallaci kuma masallacin sai ya zo ya gagara mutane ko ina ya ci kama kin sai an ce to wani da wani ya kamata su shiga yau wani su huta amma da yake ba ma gani yau da lada ne aka ce da kuɗi ne ake cewa za a ba da daloli ko pounds ko inda yanzu shi ne fitsada. ya fi europe ko yawa ya fi europe ya fi dala to yanzu in aka ce za a dinga ba da pounds Allah kada ya san irin injirin da za ka ga mutane suke yi to ladan da ake samu ya fi wannan saboda wannan a duniya ne zai kare shi kuma wannan duniya da lahira zai amfani ka Allah ya samu ce sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce, fa zalikumur ribat wannan shine ribat ne ake nufi da ribat shine wato daku kamar wato dakaran tsaro da suke tsayawa a bakin boda suke tsarewa ko to mazala ce irin wannan shine kamar wannan aikin kamar mutumin da ya tsaya a bakin boda yana kare haƙƙin musulmai kada a shigo a fara musu irin wannan ladan za ka samu ba ba ƙaramin lada ba ne kamar yadda maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan da ta yi kuka domin Allah wuta ba zai kona ta ba duk idan da ya yi kuka don Allah wuta ba zai kona shi ba ga irin wannan zan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ki maimaita shi su uku wannan fa shine ribabi bi ma'ana wannan kamar daku ne a fagen yaki kada ma'a wato makiya su afkawa wato abokan gaba su afkawa musulmai su kauda musulmi da kuma musulunci malam ce rawahu muslimun wannan hadisi imam muslim ya rawaito sa a cikin kitabu sahara babu fadli babul wudu ala makarihi. haka imam muslim ya rawaito wannan hadisi sai hadisi na shida za mu karanta shi sai mu tsaya a cikin da naga hadisin bajere ne sai yace as-sadisu ashar hadisi na goma sha shida malam yace an abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu qal hadisi daga abu musa al-ash'ari Allah ya kare yadda a gare ta wani mutum wato hangaran daga cikin wato sahabban manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam bari a cikin karatun Qur'ani wanda aka bashi zakin murya irin zakin muryan Annabi Dawud saboda zaƙin muryar da annabi dawud yake da shi in yana karanta yana karanta zabura tsuntsaye zagaye shi suke suna bin sautinsa to manzala ce shi wannan abu musa al'ashari rufiya mizmar min mazamir dawud kashi zaƙin murya irin zaƙin muryar da Allah ya ba annabi dawud ina fata an gani kuma yana daga cikin me makaranta ƙur'ani yana daga cikin kuma limamai a masallacin madina a zamanin sai da na umar yana daga cikin waɗanda suke yi wa mutane sallah a masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a zamanin saidina Umar kuma yana daga cikin sakatarorin manzan Allah yana daga cikin kutabul wahayi wanda suke rubuta wahayi idan an sakara manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Musa al-Ash'ari ce qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa ya ce man sallal bardaini dakhala aljannata Allahu akbar yace duk mutumin da ya sallaci salloli masu sanyi guda biyun nan ya shiga aljanna kaga taukidan dan ya zo da fi'lu madin ne wa yuradu bihi almustaqbal ai sai aljanna an gane albarzaini abinda ake nufi da barzaini al'asr wal subh ana nufin sallan la'asar da kuma ne sallan asbahi saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man fatathu al-asr faqad habita amalu hadisin na na Aisha to hadisin Bukhari da Muslim duk mutumin da la'asar ta kubuce maka aikin na ranan ya rushe gabaki daya dan mutumin da la'asar ta kubuce masa da wannan mutumin eh wani ya ce yawa dizal ce falu <laughs> eh, duk wanda la'asar ya kubuce masa da gangan to wannan aikinsa na ranar ya rushe saboda ai yana daga cikin lokacin da mala'iku ke shifta kenan ana fata an gane lokacin da suke shiftin aiki idan sun zo da asuba da la'asar haka maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da asar da ne da asubahi wanda suka zo asubahi ba za su bari ba sai la'asar za su ayyukanmu su tafi shi yanzu gobe ba alhamis ba to gobe a duk ranar alhamis manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah na gafarta wa duk mutanen da suke da tauhidi ba sa shirka da shi yawmul khamis wal tun ranar alhamis da ranar litinin Allah na yafe wa duk mutanen da suke tauhidi ba sa shirka banda rajulun kana bainahu wa bain akhihi shi'ana banda mutumin da yana da gaba tsakaninsa da ɗan uwansa musulmi fayakun sai Allah ce kunzuru ila hazaini hatta yasaliha ku jinkirta ayyukan wa'annan guda biyu ka aka gashi sama da arata ya a kansu har sai ranar da suka sulhunta Allah ce ka aka go aikin zuwa sama a bar shi amma kowane musulmi ranar litinin da ranar alamis ake shiftan aiki in aka ɗauko na alamis eh, wato in suka zo litinin alamis za su yi canji za su tafi da shi na alamis idan suka zo ba za su tafi ba sai ranar litinin za su nan naɗe ayyukan da kai sai ka sai su tafi da shi sama shi ke sa manzala ke azumi ranar alhamis da me da litinin yana daga cikin sirrin an bayyana wannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya sallaci wannan sallolin masu sanyi guda biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ne dakhala janna ya gama shiga aljanna ya zo da fi'lu madin wa yuradu bihi al-mudari' yana nufin araba kai sai yadkhulu aljanna wannan taukidan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da wannan jumla saboda ya karfafa cewa fa tabbas wannan mutumin zai shiga aljanna bal yana daga cikin alama ta munafuki rashin sallan asubahi baya sallan asubahi da kuma sallan isha'i har manzo Allah ce da mutane sun san abin da ke ciki na gara basa na lada da za su zo wa wannan sallan koda akan jan duwawunsu ne a kasa baya iya tafiya zai zaunar da duwawunsa a kasa ya da har sai ya zo masallaci Da mutane sun san irin gara basa ladan da ke cikin wannan sallan guda kai kuma mutane da yawa ba sa la'akari da irin wannan Allah ka shirya da mu to wannan hadisi a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da al'ummansa malam yace mutafaqun alaihi hadisin nan Imam bukhari da Muslim suka rawaito Imam bukhari ya rawaito sa cikin kitabul mawaqit mawaqit as-salah babu fadli salatul fajr shi kuma Imam Muslim ya rawaito sa cikin kitabul masajid wa mawadi'us salah babu fadli salatai as-subh wal 'asr wal muhafazatu alaihima haka imamu muslim ya wannan hadisi a kansa to sai mu tsaya akan hadisi na goma sha bakwai in Allah ya raya mu a a majalisi na gaba insha Allah subhanahu wa ta'ala duk da hadisin gajere ne amma mu haƙura mu tsaya akansa idan Allah ya raya mu lokaci na gaba sai mu ɗaura wannan hadithi insha Allah subhanahu wa ta'ala fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk aga tambaya na'am na'am na'am eh eh na'am sai ka gama abin da ya kawo ka sa'annan kuma idan ka fito sai ka samu a cikin masallata da suke ciki wanda suke musulmai ne sai ku yi sallah tare zamana cewa ka samu sallan jami'i ina fata an gane yawa sai mutum ya fi kiyayewa duk lokacin da ya fi lokacin sallah in ya gane cewa zai iya shiga masa lokacin sallah sai ya haƙura sai dai ya zama dolan dolan ne mutum ya kama Allah ya san uzurinka na fata an gani eh da samu da shi na'am wa alaikum assalam na'am gaskiya ne eh idan mutum yana invigilating din jarabawa za ka ga fi galibi ba ke ba ne sai kaɗan nemi izuri ka ce kana da ɗan uzuri ka sai ka je ka sallan ka dawo sai ka ci gaba da invigilating eh. eh su kuma da suke rubuta jarabawa ai uzuri ne ya hau kansu wanda ba zai yi su ba Allah ya sani ba wai da ganganci suka yi ba saboda haka idan sun tashi sai su sallar su a cikin jami'i ba wai da ganganci suka yi ba wannan wani uzuri ne na jarabawa ya zo musu kuma Allah ya sani ina fata an gani amma da gangan haka kurin salin alin mutum ya tsauna har sallah ya kubuce mai azala ce faqad habita amalu aikin sa ya baci na wannan yirin ina fata an gani to shi ka baka ga wani lokaci kuskuren da yawanci muke yi a duk abin da ke da alaka da ibada wani lokaci muna da sukaci ba ma kulawa haka duk iyayenmu ba sa wasa da lokacin sallah matasa ne in ka gama su wasa da lokacin sallah to matasa ne amma duk 60 80 in dai suna da rai ba wasa da sallah akwai wani sokon yaro ya kuri na kira shi soko ni yake wa magana sai ce malam wai wannan mutumin kawai sai na yana mun kuka sai na cewa wai baban shi kuna ji wai baban shi ne yake kuka nace me yasa yake kuka wai kawai dan yana fitowa sai ga yarasa sallah an sallame sai fashe da kuka sai yace ce kawai ni sai na tsaya na kallon shi kawai wai dan ne fashe da mu wannan kaga soko wai baban shi ya fashe da kuka wai yana mamaki wai me yasa baban shi ke kuka saboda wai ya rasa sallah kaga akwai akwai wauta duk mutumin da shekarunsa ya ja zaka ga baya wasa da sallah masu wasa da sallah zaka gadi ɗan mana bakwai ne na'am na'am eh na'am na'am eh na'am sai ya samu sallar la'asar amma ba bai samu wancan daraja ba ba cikin account ɗin mala'iku ai kun ji dalili mala'iku ne suke shifted ko sai ma Allah ya tambaye su sai suke ji ji'nahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun ya Allah mun zo lokacin asubahi wanda suka zo lokacin asubahi to ba za su yi shifting da sai la'asar sai ce mun zo suna sallah kuma mun bar su suna sallah a wanda bai yi ba ba yana cikin account to kaji ala za mu dace na'am na'am shi lecturer ne yi shiru bai baka san don garin ba na'am eh yawa musulmi a Najeriya inda ba a ma

E, karfe goma to ai laifin shi sa na ce ma laifin duka da ni da kai ne cikin mu ba arewa muke rayuwa ba to ai abin da ake nufi da eh, farzu kifa'i kenan idza qama bihi adadul kafi saqata al ithm an al adadin ake bukata idan suka tsayu da wannan dukkan sauran in ba ba laifin ya fada kansu amma idan ba ba asimal jami' haka kowa ya laifi saboda ka muna da yawan muna da kuma yan bokon muna da waɗanda suke karatun da za su ba da wannan tsarin in su yi ba to laifin ya hau kanmu amma mu mafi galibi mu a nan dai an examiner ɗanmu wato faculty examination officer namu mu a faculty of art namu ne musulmi ne ranar jima'a ba ma jarabawa mu haka tsarin mulki ba ma jarabawa eh. na'am eh, eh eh eh gaskiya ne don shiga ba ba zai iya gyarawa ba haka ne gaskiya ne in ɗaya yana ciki yana tahowa har aka kai to sai dai matsalar mu mafi galibi yawanci yau in ka ga mutum ya nema aljihunsa ku da ke so sai ɗan kaɗan da ciki shi za ba ka ga akan samu gyaran amma ya yi wahala saboda majority din a mutanen da suke son gyaran bane minority su ne ke son gyara ana taba ba mu labarin wanda aka ɗauke shi da nan yake a nan kudu ne yake aka tura shi birnin gwari yace yana zuwa office ɗinsa yace farkon abin da suka fara mai suka tara suka hada kansu suka an hado kuɗi suka kawo mai shi kalle sai ce kai nawa kake karba albashi kai nawa kake karba ya za ina zaune ku kamun kuɗi ku irin wannan abin kan kowa ke karban albashin da ba kada ku ƙara min irin wannan abu ya musu ya tsawata musu ka san me aka fara mai yana zaune a office kawai shi ga maciji ya shigo office sa an furo mai maciji ya ce malam ina zaune ya ce malam ba na wasa da azkar dina in ce ko ina zan je ina azkar dina ya ce wallahi malam ina kallon macijin amma macijin bai ganni ba ya ce sai ya shigo zuyi ya fita ofis ɗin ashe yana neman sa ne Allah kuma ya makantar da me macijin ya ce malam satin da na dawo kaduna yara na sun mun wanki ka shanya kawai ina dawa gida sai na ga yata tana ce min ya ce min yarka haka ya ce mun ya ce yarka saboda ɗaliba ta ce sai ce kata sai ta nuna min rigansa an yi wani wani a cikin rigan yace sai na ce maka to da ajiye rigar ka ajiye shi a gefe kada ka ƙara abin nan ni ma ba zan sa ba yace malam ina komawa office ina shiga office ina na zona yace wallahi malam sai ga macijin nan da yanke suna a kan hancinsa daura mai me yazo yi mai ya ji kamshinsa kenan ko ya ce malam ina gana haka kowace kabbara na jiran mai ya ce ga namijin duniya Yace ce na mai kan fara na duran mai sai ya ɓace a nan garin wannan abin ya faru kawai dai sai an lalata ka sai ka zama irin su ga irin wannan abubuwan duk suke faruwa to shi sa dole sai mun duba tarbiyyar da ƴaƴanmu ba sa musu ta wato yin abu ka'idan al'umma yau yaran mu sun riga sun saki layi yaro yanzu karami ka kira shi ka aike shi yana jira in ka dawo in ya dawo ka shi kashi sai yana jira sai ka bashi kanta kaga wannan ba tarbiyyar ɗan arewa bane iyaye mu ba su bamu irin wannan tarbiyyar ba ba baka san shi ka gan shi ya dauki abu gudu kake ka dauka ka ba ka dauka ka kai mai kana jira ya ce Allah ya maka albarka yanzu ba albarkan kenan me ya ji in ya ji dumus shine albarka in babu ya ce kawai shi to kaga wannan shine daga cikin ababen da ya sa muka lalace abubuwan su karbare mana wannan kasa Allah ba mu ikon gyarawa Allah kuma ya ba mu ikon tuba daga ba'annan ababen da kurakuran ina gani shikenan ko to za mu a kan wannan da muka yi abin da muka karanta shi Allah ya karɓa mana wanda kuma muka yi kuskure Allah ya yafe mana ya gafarta mana mu, kurakuran da muke yi a wannan ƙasa tamu a wannan yanki namu na arewa Allah ya jarabce mu irin waɗannan musibu muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya bamu ikon tuba daga su kura kurakuran ya bamu ikon gyara su kuma ya maye mana gurbin wannan musiba da alkhairi shugabannin da Allah ya bamu muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya tausaya mana ya basa a cikin zukatansu tausayin mu dan su mana abin da zai amfana da duniya da lahira mu kuma Allah ya ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba wa dokar Allah ba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk